This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Amurka Amurka yake sauraro kan mita goma sha uku, mita goma sha tara, ashirin da biyar, talatin da ɗaya da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niyya sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voa voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfahamed tare da saura aboka aiki daga birnin Washington DC ke fatan ini lafiya. A bayan labaran duniya muna tafi da karin haske kan tsiyaya da kuma bindigar gas na sinadarin chlorine da ya kashe mutane da dama da asibahin yau a garin Jos. Haka kuma akwai mu tafi da shirin mu tattauna. To amma ku fara da jin labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka da kasar Kenya suna haɗa kai dangane da yaƙi da ta'addanci da yake magana yau Asabar a taro da manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban na Kenya Uhuru Kenyatta. shugaban Obama ya ce Amurka da Kenya suna aiki tare sosai dangane da matakan yaƙi da ta'addanci musamman yadda suke tunkarar ƙungiyar Al-Shabaab. al haka nan shugaba obama ya gode wa kenya saboda samar da muhalli ga 'yan gudun hijira daga kasar somalia waɗanda faɗacen da ake a can ta raba su da muhallansu shugaba obama ya ce kenya tana da 'yan jarida waɗanda suka san aikin su mataki da ya ce yana taimaka ƙasa ta zama mai ƙarfin gaske Mr. Obama ya ce Amurka tana aiki da Kenya domin tunkarar barazana ga ci gabanta. Ya kuma ba shugaban na Kenya bisa sa na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kara ganin ana gudanar da ayyukan gwamnati ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba a nasa bangaren shugaban kenya ya ce amurka da kenya suna da muradu da al'adu iri ɗaya a fannoni daban-daban ya ce kenya tana ƙara zurfafa salon mulkin demokradiyya yayin da kuma take yaƙi da ta'addanci Jiragen yakin Turkiyya sun kai farmaki kan sansanonin mayakan ISIS a Syria, sojojin ƙasar na ƙasa kuma suka farwa 'yan tawayen Kurdawa da aka fi sani da PKK a arewacin Iraki cikin daren jiya. jaman turkiya suka ce sun kai waɗannan hare-haren ne da nufin kirkiro da yankin da aka hana aikin soja cikinsa a arewacin syria mai faɗin gaske da yake magana da manema labarai a ankara prime minister kasar ahmed davutoglu ya ce matakan tsaro da gwamnatin kasar ta ɗauka za su ɗore har sai kasar ta gamsu da kawar da duk barazana da take hangowa a yanzu wasu majiyoyi kusa da kungiyar ta pkk sun ce da wannan sabon hari da jiragen yakin turkiya sa kai kan muradun kungiyar yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla da kasar a shekara ta 2013 yanzu ya daina aiki To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. rundunar haɗin gwiwa da take fafata da 'yan tawaye a Yemen ƙarƙashin jagorancin Saudiya ta ba da sanarwa za ta fara tsagaita wuta na kwanaki biyar saboda a samu sukunin aikin jinƙai shirin zai fara aiki ne da ƙarfe goma sha biyu saura minti ɗaya na daren Lahadi. jinkiri na matakin sojin an ɗauke shi ne bisa buƙatar da shugaban ƙasar da ke gudun hijira Abdurrabu mansur hadi ya gabatar wato kamar yadda kafofin yada labarai na ƙasar saudiya suka yayata hadi wadda yake ya gudu zuwa riyad a farkon wannan shekara ya ake wa sarki salman da takarda ranar juma'a inda ya buƙaci tsaikon saboda a samu sukunin gudanar da ayyukan jinƙai sosai a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita duk da haka rundunar sojin haɗin gwiwan ta ce tana da ikon ta mai da martani ga duk wata takala ko kutsen soja daga ɓangaren 'yan tawayen huthi. kimanin bakin haure 800 da aka ceto daga jiragen ruwa yayin da suke kokarin ratsa tekun baharum ko abiyar akan wato an kai su tashar ruwan palamo da ke yankin sicily a kasar italiya galibin bakin hauren sun fito ne da kasashen sudan da eritrea da syria yau asabar ne wani jirgin ruwan kasar norway wadda yana daga cikin jerin jiragen ruwan haɗin gwiwa na tarayyar turai waɗanda suke sintiri domin aikin ceto a tekun ta ya kai su wannan tasha akwai mata da yara da yawa a cikinsu duk an ba su jakukkuna da suke ɗauke da abinci da kuma na sha yayin da suka yi layi domin tantance su da kuma auna lafiyarsu a tashar jiragen ruwan wani rukuni na bakin hauren an kai su tashar jiragen ruwa da ke gari da ake kira pozzalo a cikin wani jirgin ruwa na kasar ireland labaran duniya kenan aka saurara daga sashen wasu na murya amurka hukumomi a jihar plateau sun tabbatar da cewar sinadarin chlorine da ake tacewa da shi shine tsiyaye ya bindiga ya kashe mutane da dama tare da tura wasu fiye da ɗari zuwa asibiti daga matatan ruwa ta lamingo da ke kusa da unguwar dogon karfe yamma zainab babaji tana tafi da ƙarin haske Kakakin gwamnatin jihar Plateau Emmanuel Nanle ya tabbatar min da aukuwar lamarin inda ya ce tuni gwamnan jihar Simon Lalon ya bada umarnin canza wasu tsofaffin kayayyaki da ke matatan ruwan. Akwai wata kututu ne na wata gas wanda ake kiranta chlorine wanda ake amfani da shi domin a sarkake ruwa na sha. To ita ce dama ta soma yoyewa a kayan bindiga. to mutanen da suke zaune a kewaye da wurin suka shaka a iska wayansu guda kamar ɗari da biyu aka kai su asibiti domin a samu a ga magance shi mutane takwas kuma sun rasa rayukansu. Wani mataki ne gwamnatin ku ta ɗauka tun da wato aka samu wannan fashewa? To shi gwamnan ma baya gari kuma matakin da ya bayar ya kira ita farm na wata resources da GM ɗin wata board su wayannan bututun kasan suna da kwanakin da ya kamata bayan su a ce an yi kokari an su so yanzu ya sa a ce a duba dukkan wanda suke yoyo da sauran ko kuma wanda ba mamaki za su riga sun yi sasa a yi kokari an cancanta su don kara a sake samun irin wannan matsala. Yayin da na garzaya asibitin Plateau kuwa na tarar da waɗanda suka samu hatsarin cikin yanayi mai tsanani inda aka sa musu iskan oxygen ta hanci kuma ba sa iya magana. Na tattauna da wasu su da na tarar yanayin nasu na da sauki. Sunana da sun take ni jiya ina bacci da na juye so ina ga idanuna ya rufu sai na tashi na ce zan bude kofa kafin bude kofan na fadi ya kai hudu jiya sai na fita kwamfan na mutane suna kuka ba za a iya ga abu ba to yanzu ya kike ji da sauki ma yanzu christiana paul na falka da dare karatu ne shine sai na ji warin a ɗaki farin na gan kaman jig ne ya zuba a toilet na ji na duba sai na gan ba jig ba sai daga buɗe window sai na ga abin ya shiga da karfi sanda mun fita muna neman hanyar da za mu samu mu bar wurin so sai mun kama ɗayan hanyar ta hanyar water-bod, din sai mun ga abin ya yi karfi a wurin karfi mu ya zai ɗan kasa hanya wasu sun taya mu a mota mun ɗauka mu asibiti to amma yanzu yaya kike ji me ke damun ki kirjina ne da na ciwo da makogoro na sai na jin weakness a jiki a cewar jami'in da ke kula da sashen ba da agajin gaggawa na asibitin plato tonji bala sun sallami wasu da dama sai dai suna buƙatar iskan oxygen ne da zai taimaka wajen farfado da waɗanda suka jikkata suna samun sauki already yanzu wanda za kai su gado kamar guda biyu ne wanda likitoci sun zo an admit nasu a kan gado mutane biyu ne kawai amma muna da sauran goma sha uku da suna tare a asibiti yanzu dukansu suna samun sauki suna gan ba za a iya admitin nasu ba because sun samu sauki to amma akwai waɗansu bukatun da kuke da shi ne tun da dai idan aka kawo irin waɗannan kila kayan aiki wanda za a kawo muku na gaggawa eh, of course muna so sosai muna so kamar su ruwa da za a sa musu da kuma su eh, da za a yi musu da su safin hannu to iska ne muna karance su da na je harabar matatan ruwan kuwa na tarar da kofar a garke sai masu gadi kalilan da na tarar kuma har lokacin da na bar wurin iskan da ke kadawa tana dauke da sinadarin zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab masu sauraro ga ibrahim ka Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogan naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya gana da shugaba Obama ziyarar aiki Amurka kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da yaƙi da Boko Haram. Buhari wanda tuni ya komo gida ya ce sai zuwa Satumba zai naɗa ministoci da nuna yaƙi da cin hanci zai yi awon gaba da ko dan APC ne da aka samu da laifi. Jigon APC Isiyaku Ibrahim ya nuna murna. Wallahi na yi ji daɗin jaddada faɗin gaskiya akan abin da ya yarda da shi. Yan ta'adda sun sake tada bama bama ya tashoshi biyu a Gombe da ya kawo asarar kimanin rayuka talatin. Wannan ya zo ne daidai lokacin da babban hafsan sojin Najeriya Manja Janar yi ya sauya sauya takin yaƙi da ta'addancin zuwa zaman lafiya dole. APC to slide Nigeria into one party system. Ba za mu bari APC ta mayar da Najeriya mai bin jam'iyya ɗaya ba in ji Metu na PDP da yake sukar rikon kwarar Amina Zakari a hukumar zaɓe. Take dan APC injiniya Hassan Iraduwa ya yi martani. PDP ta tsorata saboda kayan da ta sha da baya. Yayin da EFCC ta gayyaci toyin saraki da Zainab ɗakin gari kan tuhumar Badakala Katagun kuma an yi jana'izar tsohon sakataren gwamnatin tarayya ne Aminu Sale wanda ya rasu yana mai shekaru 87. Nasiru Adamu Ali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America. Lallai fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na kanan dabu inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai ɗora ne daga inda yake komawa ga Muhammad Mustapha. Mu koma kan demokuraɗiyya da ke magana. Matsalar da muke in ka duba gidaya da ake dubi da shida ya nuna mana cewa matasan kasar nan kullum abinda batu ke da in the increase yawan population na yawan jama'a matasa kullum karuwa ike yi na ka duba tsarinmu wani road map muke da shi wani strategic plan ake da shi a ce nan da shekara goma mun yi tsari matasan da za su haifa ana tsarin a duk shekara za a haifa matasa miliyan kaza wani tsari aka yi wanda suka gama firamare sun kasa tafiya sakandare wani tsari aka wanda suka gama sakandare sun kasa tafiya jami'a wani tsari aka wanda suka gama jami'a ba aikin sun fito biladi banda su ne banda su colleges of education wani tsari kai musu na yadda za ka accommodate na ba a ce kowa sai ka gwamnati ta bashi aikin yi ba amma in ka duba tsari na tattalin arziki na duniya ai dogaro da kai yanzu ake encouraging self reliant ka dogara da kanka mm. wani tsari muka shigo da Allah ya bamu kasar noma kasar da ko mai ka shuka za ta tashi amma me wanda tsari aka ga su kansu manoman da suke noman ma daga abin takin ma da za a ba su babu wanda abu na farko kenan abu na biyu idan ka duba yanzu saboda zaman banza da zaman kashe wando na matasanmu a layuka in ka je da safe yanzu aka ga matasa a zazzaune ana ta hira daga waccan inuwa zuwa wannan inuwa wannan yasa idan aka zo musu da tsatsauran ra'ayi a guje za a sai ra'ayinsu hmm, to amma maganar da muke musafa shine ah, matasan nan su suke jerin gwano ake yawo da su na kamfe a dafe madafin iko kuma demokaradiyyar nan an ce ana yin ta ne saboda an zaɓi mutumin da zai wakilcan ko ya shugabance na a wani mataki na gwamnati kuma yi min abin da nake so ya aka yi su kwalliya ba ta biya musu kuɗin sabulu ne me na yi ke sa domin su 'yan siyasan ba su sa Allah a kansu a zuciya kullum su suke su yi amfani da wannan matasan kalilan ne da ba mu jama'u ba kalilin ne daga matasa a yan eh, siyasa suke da kishin matasa suke su tallafa matasa amma majority da 'yan siyasa akwai wani dan matashi da muke hira mun yi wani aiki wani a 2007 wani bita da muka yi targeting din matasa marasa aiki da ake amfani da su irin wannan wani daga cinsu yake gaya mana ce akwai dan eh, majalisar ba zan faɗi karamin hukuma da aka ba su kujerar maka sai ya zo ike ce matashin kai me zaka je kai a aiki hajji in ka tafi wa zai mana kamfen suwa za su dafe mana baya suwa ice a nan sai kamar wani hijabi iyaye mu ci o oh, ashe mu nan da aikin mu kawai mu sadaukar da rayukanmu da sauransu an kashe muku zo ku ba da buhun shinkafa biyu da dubu biyar ba mu ƙara ganin ku ba ice daga ranar ice ya bar haka wannan banga da sauransu mm. saboda haka a kulli yomi matasan kiran da muke musu shine idan ɗan siyasa izo ya kawo maka kayan aiki addina da wukaƙe da kayan shashaye ce ka je ka abin nan ka gaya ka tambaye shi ya kawo kaninsa ko kanin matarsa ko ɗan uwansa ko ku zo ku shiga ku je ku ko ɗansa na cikinsa ku je ku yi da shi wannan matasa alhamdulillah matasa sun fara dawowa domin irin kamfen da muke da ja hankali in ka duba wannan zaɓe na 2015 da aka matasa irin yadda ake amfani da su ya ragu da kashi kusan 75 in ka duba kyasa-kyasai da aka samu na amfani da matasa da can da nan ƙananan-ƙananan abubuwa ne ba kamar da ba da za ka ga matasan nan an kawo kuma abin bakin ciki idan an kawo matasan nan a yayi a lokacin zaɓe za ka ga cewa wanda aka yi wa lahani su ne victims su ne perpetrators wanda aka aka yi malahaniya wani wasu kafa daya wani ido daya wani hannu daya da sauransu so matasan muke kira gare su da su tashi su bude idonsu su gane cewa rayuwarsu ta ta'allaka ga kansu da irin tsarin da suke kansu kan wani ya amfani da su ya bata rayuwarsu ya sa su a cikin wani yanayi kuma demokradiyyar nan duk mutumin da za ku mara baya ku zauna da shi ku yi ajenda me wani agenda ike da shi don taimaka rayu matasa wani tsari ya zo da shi to um, kafin na koma ga captain na ga kaman barista tana so ta ce wani abu wannan maganar matasan da aka yi ne sai ya tuna min wani wani abin da ya bani mamaki da naje zan yi zabe mm. dan ni ni ina I'm a very curious person mm. um, ina da inda na je ina da lura kuma ina sai na kalli guri na yi dan binciken da zan iya yi to da na je ni a wurin mazaɓata gaskiya ni kafin ma zan iya cewa tun da na je na verification na tafi wanda na gani da tijai ba su kai su ishirin ba mm. duk gurin ga baki ɗaya ma duk gurin ga baki mata mun kai mun fi mu ɗari uku a gurin mm. amma duk gurin ga baki matasa ne to haka sai na je irin ina ta tambaya sai nake tambayar wani sai nake ce mishi kun zo za ku yi abin nan kun zo za ku yi zaɓe mu dai abin nan ina fata kuna yin addu'ar canjin alheri sai ya ce mana a ah, ai mu ai ni kawai ni zaɓe zan ce to ba za ka zaɓa wallahi mu canji za mu zaɓa ce to canji za ku zaɓa ce me sai za ku zaɓa canji menene reason tun ku akwai wani dalili dalili a'a za su za a yi karatu kyauta ne ko kuma a a'a a'a ni dai je a rediyo na ji da yan apc suna kamfen an ce idan sun ci za a dinga bawa matasa dubu biyar biyar a wata wanda ba shi da aikin yi sai na ce da gaske sai ya ce e sai nake tambaya sai aka ce e sun faɗa ka a kamfen sai na ce to amma kuwa this is very good sai ne notin din shi na ce wannan abu ne wanda yake muhimmi ni sai yanda kowa yana da yanda yake ɗaukan abin amma ni da ya faɗa sai abin sai ban ɗauke shi da wasa ba because really shi akan kansa kuma na tabbata inda zan bi gurin fiye da rabin gurin za su faɗa min dalilin da ya sa suka yi zaɓe kenan hmm. kuma in har akwai abin da za su zaɓa ga abin da za su zaɓa ga dalilin da ya saka za su zaɓa hmm. to ni kuma ni a nawa tunani sai nake sai na ce to in har aka ne za ku zai sa ku zaɓa Allah isa akan wannan dubu biyar inda da za a ba ku. Allah isa sama muku abin yin da za ku dinga samun dubu hamsin duk wata za ku za a yi ba wannan dai kawai is just uh, mm. by the way example da nai mm. da kuma irin expectation din da mm. mutane suke da shi mutane yanzu mutane yanzu mutane kowa ya gaji kuma ana son a ga an samu canjin canjin amma canjin da ake expecting za a samu ake gani ake nema kai a gani ba wani abu ba saboda abin ya bani mamaki sosai yadda ya faɗa kuma ban ni ban ma sani ba duk yadda nake jin abubuwa ban ma sani ba sai a bakin shi na ji Um, za mu koma ga kaftin abdullahi marabus shugaban ƙasa rana da aka rantsar da shi sai ce ya ba da umarni a canza matsugunin abin da kuke cewa command and control center ta koma birnin maiduguri inda nan ne fiye da shekara biyar yanzu ake fuskantar kalubalen tsaro da ya na kowane bangare a najeriya nan makon nan da ya wuce sai muka ji cewa jiya ne ma nake karantawa chief of army staff ko chief of defense staff ne na manta dai yana cewa intelligence abinda suke cewa bayanan sirri irin nasu ya nuna musu cewa mutan tsagerin na niger delta sun ce za su koma creeks za su dawo da tarzomarsu yayin da gwamnati matakin gwamnati na ganin cewa lardin arewa maso gabas shine yanzu ya fi shan wahala ta fuskar kalubalen tsaro to gashi kuma bayanan da suke fitowa daga bakin da baya karya domin eh, chief of defense staff ne su ne masu kula da tsaron kasar wai kana ganin matakin da shugaban kasa ya dauka na ba da wancan umarni gaba ɗaya kowa da kowa ya koma dakarun eh, tsaron nan shugabannin su koma birnin maiduguri na aga cewa arewa maso gabas ta zauna lafiya kamar yadda take da ya dace musamman ta la'akari da wannan bayanan da ake samu na cewa na baya baya cewa yan Niger Delta su masu motso kamar yadda shi shugaban kasa ya bada umarni cewar eh, jami'an soji gabaki daya ko manya-manyan gaba ɗaya su koma maiduguri wannan lalle hikima ce mai girman gaske na farko maybe a watakila a lokacin da suke abuja cikin kusa da iyalansu gidajensu offices ɗinsu da suke jin daɗi a lokacin ga kuma wasu damammaki da ake ta samu na sama ɗin misali an ware miliyan kaza an ware billions kaza an yi kaza an yi kaza an ware saboda su aje je a yi wannan yaƙi ɗin to kaga idan mutum yana zaune a gidansa kuma yana samun irin waɗannan abubuwan hakikanin gaskiya ta yi ba zai ɗauki abin da muhimmanci ba amma idan aka tura shi asalin inda abin yake faruwa <clears throat> ya je zauna to gaskiya akwai canjin yanayi haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne rabaran juma Adamu da ke majami'ar Ikwa a birnin Kano, wanda zai gabatar mana da kashi na biyu na jawabinsa. Da kuma Amira atu Sufiyan Ahmad shugabar kungiyar Musulunci ta tallafa ma marayu da sauran marasa galihu da ke garin Kaduna. Ga rabaran Ɗanjuma Adamu. Kamar irin rigingimu da ake samu tsakanin Fulani da waɗansu kabilu a cikin arewacin najeriya kiran da zan yi a gare su idan an bata fulani ba za su ɗauki mataki na hukuma idan waɗannan ƙabila an bata musu ba za su ɗauki mataki na hukuma mu sani dukan mu halitta ce ta allah allah ya halicce mu yana ƙaunar mu yana son mu kuma ya yi mu sai yadda kuma mu zauna a najeriya a najeriya ma arewa to idan allah ya ajiye ni da kowanne mutum a cikin arewacin najeriya ta yaya wani mutum zai zo ce a'a wannan zaman shi ina ganin bai dace ba kaga kamar yana yaƙi da shirin allah kenan allah ya ajiye mu a najeriya a najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu da haka mu gujewa karkashe juna kashe mutum maganar Allah ta ce a cikin littafin attaura ta Musa cewa kada ka yi kisan kai. Ubangiji Allah yana kyamar kisan kai kuma zai ɗau hukunci akan masu kisan kai. Da haka yana kira gare mu, Kirista da Musulmi da sauran ƙabilai Fulani da sauran mu sani cewa mu halitta Allah ne kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa. irin wanda zai bauta Allah da ita daga ƙarshe duka ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su ɗau mataki a kan irin haka wanda yake da gaskiya su bashi shi gaskiyarsa su 'yantar da shi kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake ka zo da gaskiyarka a mai da kai kai ne mara gaskiya to ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashe-tashe a hankulan wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to zara shi ya dau hukunci da hannunsa to shi da ya dau dokar da hannunsa ya yi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah to bari mu yi balance ku da kuke hukuma wato ita kanta hukuma ta sani Allah ya dora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaren shugabanci ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban ƙasarmu mu mu sani allah ne ya ba shi ba ƙarfin kansa ba ba ikon kansa ba yawa da allah baya son su da shugabancin najeriya nan sai mu tuna sau nawa ne ma kuma allah da ya gaba lokacin ba ne bai ba shi ba mun yi da cewa za a zubar da jini a zaɓe za a yi menene sai shi allah cikin ikonsa an gama zaɓe lafiya an yi rantsarwa lafiya da yake lokacin na allah ne to bari mu taimaki shugabanninmu na ƙasarmu Najeriya da addu'a yadda za mu samu zaman lafiya. Musulmi, Kirista, da ma wanda ba shi da wani addini sai na gargajiya a kowanne yanayi mu roƙi Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke su Na fata Ubangiji Allah ya ɗauki shugabanci. Ni mai magana saboda dan juma'a da mu shara bishara wasan nan kano na gode ita kuwa hajiya rabu atu sufiyan ahmad ta ce ya kamata duk wani musulmi ya ci gaba da amfani da darussan watan ramadan masu jaddada zaman lafiya tsakanin al'umma abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin najeriya kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da har suna daban-daban inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nan umumin halitce ku maza da mata da kabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah tabaraka wa ta'ala ke dan mu san junanmu dan bayar rabe ya san in ya muri in ya muri ya san bahaushe da sauransu ko haka muna kira ga 'yan uwa musulmi watan ramadan yana ƙara taɓawa da tsoron allah tana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya Da haka ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yadda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa man yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa ya zo a cikin wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa zuciya tana azumi domin ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya je ta tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah ta wa wata'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah ta tabaraka wata'ala da ya ka ya halicce ta shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi to wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya kenan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya shine wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa sannan mu tsare harshen mu kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lalle dan adam ba zai bude baki yayi wata magana ba fate a ga wannan magana akwai raƙai da atidu a tare da ita da kunnansa kada ya saurari abubuwan da suke Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah muke roƙo ya ƙara maimaita mana Ramadana shekaru da shekaru a cikin rayuwar mu. Da jawabai daga tawon arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To da wannan muka zo ga ƙarshen shirin namu sai kuma gobe da safe da Allah kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.